بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا باب تحريم الربا باب دان بزايت حرام بيان ششجون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها باب تاريم الرياء للي يا وغاي وجباوه inna awwalan nas yubda yawm al-qiyamati alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam abu rera gan wani fe gaga zai zakakanca na ka ukunci ba tubo e fa kiyamaina ugayi rajulun ustushida idza e ba gina tsukunda wana fa utiya bi abebi win fa kiyamai fa rafahu ni matahu ni mu lahu ya zai tsukunda wana fa rafa mutoga ni mute قال فما عملت فيها أتاغغن بيوي أغغن بيوي أغن فما عملت فيها كي وجي بنيمن نيو كي وجي أتي ونيمن نيو قال قاتلت فيك حتى استشهدت mego kogun ebo soko fika ebo soko hatta ustushitu har amewu miade shahada kala kazabta gabi gama nawa izon walakin naka ka tarta wade gunkugun le an yi kal ebo gaga jari'un wagbo wagbo ka fakar kila magani

ènìyàn ogó ojú ẹ̀mẹ́ kí hàn jìnbọ́ alẹ́ wọ́rọ́júlùn ta alama ilmọ̀ wa alama a ṣàgá ìdàkí ìdánwọ́n ẹbí zai ìjà bá hukunci a fókí ya mai na zai nílẹ̀ wọn zabaci wuga zai ji katuna wa alama ke da wu wọ́n ji wọn ke kaza ji wu wakara al-kur'an in ba kur'anu ke tafsiri kur'anu ya wuji tafsiri sa ramadan dore maju da ji tafsir ya efun do cijo ko fa utiya bihi abebi wi foki ya mai fa rafahu ni'amahu wu qur'anu e fukata tuwe wu qur'anu wu tafsir qur'anu wu litafi fa rafahu ni'amahu e wani ga wale fiki ba ta ga ilimin qur'anu ga da rayu fasara qur'anu gaya wani fiki tawili fata hadisi ga hadisi ga galalita ilimin wuci ko da walagwa suna yi fiki tawhid e wani fata ga fiki kin do hadisi sallah jina a fiya zuna ba ta qur'anu ga ba mu bi hadisi asokojin ni fata qur'an bi hadisi ga ba mu en ga qur'anu wato ga ga an ga zai ji tafsirin ya tafsira na a littafi addini na jiwa ji na tafsirin kur'anu ga a yawani ba ta littafi na je ga na wani fe ga ga ga ga wani ji littafi na ma a gari ba ta qur'ani ba hadisi ga ba arba'una nawawiya e ga nabi yo fasar ya ga qur'ani bugo ilimi addini sai ga ga ciwo bai ni gafa wuce abi fa rafa wuni ama wa ga nima na gwaza ji qur'anu ina na dana fa rafa mu fa de fi ga lalle nima ya zai ja ga gaji qur'anu na dana. qal fama amilta fiya ta ga duni ga daman etun kici olo wace da niman na dana niman na na wo da na etun kici le ga olo a cikin yawayo ga talamtul ilma idan mai da ya zama jina ci ya mi ni ma mu ci kwanna na ngai mi ji ka wa lamtu ma wuza ji wa karatu fi alquran mafi ba qur'ana ya shi bai gini ka zabta malaika gama gawa ga manazu ba man walakin naka ta'lamta ito ga waji ka tunga ta'lamtal ilm wa da la ilimi wa lamtahu wa mawilimi wa karata alkur'an wa mafi gba qur'anu wa fi ji tafsiri kur'anu amma ɓata yana layi gaggama na wazona wa lotun na ji liyu kala ya bo za fuji za ji ja gaga wa ƙari'un katun ba ci tsawayo wadai ma qur'anu ba sababi da wani alarama ebe musabaka bo ba wadai na bawan bai na je ya la ilaha illallah a ga wade bere wangi wamma bere waya za wangi ji da bane ya tun da ka tun waya da wani bo sokobo da alewa ya bai tun ka kafi kawai yawa fi gbaza kuma a gbauta lokaci musabaka ya wani landoci lokaci musabaka ya gama yadda kur'anu raya ba ƙur'ana uzuri ci wani fokarki karki da magani awa jiya ni ga Allah rama Qur'anu baci summa umira a caji foro biyu malaika ji so ko aji malaika yi foro yi wani mun wai zaji foro yi fasuhiba da waje ya caji wai kekin fe a hatta urkiya fi nar har azula da ce da nan su kusi da ke ce ne ko ya zo dai ila su da ilimin wakima ya ila su waje ka kai bu wọ́n ló tún bẹ̀ yín ọmọ ọlọ́run àwọn nílẹ̀ ló tún bẹ̀ yín wọ́n jí bá kí wọ́n wà jí bá dùn wọ́n wà aka tujin ya ji boke su yi ci nan wa rajulun wasu allahu alaihi ya ce ga mini zai ja kawo kunci hanyar ba fakiya mai nan gayi ya zabagi amma ga bagi wata wani zagi lare wani ga bagi jika tun zagi mai jin bage wawo zagi mai wawo bage biyo zagi mai biyo mata wani malama da fone karani sun da su kuda ilimi wani wa rajulun wasa Allah wa alai a caga zai su kogwa a zikiya na wa a tahu min asnafil filmar so ci ci tura bai kwa zikiri kakayin ya kamfani ne nan kwaje fa wunde mimiji wunde latizi: ji fahimta ko wunde moto ji fizan wunde shi shia kamfani jo kakayi wunde kakayi ya kwazi ki gane wani oku ɗanunu cuyo ɓata da ya kwazi ki dada na yi gafa utiya biyi fa rafa ni amaru a bebiyoyin a ci gani mulawu etinye tunin lobe arzikin ne na fa'arafa mutu gani mutu ji ma na fa'arafa ne a mau kawal a cagan a gafa ma mil tafiya yanayi e ga cin bawa yi na yanayi mana ji ya wuwa rana ne icin bayan zai wu da ya kusa kona kiwajin sokocijin ni ma ya alijannan na yawon na yawo rana قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك gama taraktu min sabili min kun kondoro ga tuhibbu na wasu kwaiwa an yunfaka fiha gawuwa fina illa an faktu fiha laka sai na mai wawon fi bai bo wasu ya kungiji jihar eh masalaci tu makanta tu kuzaja luwaji wa zaka fata e kutu alkhairin na jihadi na milugwa na sena na, wa be ba miya na me jayo kala kazabta a gabi wina da ma ziki zama nawa yazo ko bu su kuba nawa ga bu su wuwan na jaunin walakin naka fa'alta liyukal wa huwa najwe ba gaga huwa jawadun da na ta cewa yau fakar kila ma gani ta ila a da ga kasiru lafa an ga yi zai doku mai ratu yana wayo zan doro a wani dabu na wajen adi wadda ga ce ga zan doci riya ga yi ni bai ratu a yau filiyo ne musa da wuzi da abin amma wadami ko ba wa tiya amma daidai wa sadaka ta ci jama'a bu kan gawa juri biya ugwa zai je wani zai tura nan fil da wani musaji ne ba le ga mu muna kuji ba le ta zai dawo be me nan o ga ya be zo zan ci ma ha inna lillahi zan da ci so a tura amma sai zai wabe wani gajin wala be loji loji da sun ma'umira fakarkila ma gani awa jiya ni gawai twara ya zadda shago ya zadda fawago ya zadda babu ne twara iri wani a gani muna kuyi timinanci ne wana yi mi waje gi waje fiya je wai yaya sai za kaji mai ugwa ga za kaji da ko kuma ke wa gawai ji taimako gure wa da wani wani ta can gai ya je waje da alkhairi ga ya za kan nan wa ma ya fiya je to dan gi waje ثم أمر به أتاج فورو فالصحب على وجهه أتالا أكباكين ثم ألقي في النار أتالا ودا تشدنا تكين يجي باكين سكوتي بكياتي dole ilimi arziki wurin kusa ko ilimi wuyan na idan mini tun alkhairu magafe masiba ya zanga ce fa kiyama mai ubayen ne ya عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يعلمه لا يتعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا لم يجد أرض الجنة يوم القيامة yani ri'uwa aw ri'aha rawahu abu dawud abu raira ga ugatuci sako sallallahu alaihi wasallam ga kere man ta'allama ilman zandoro gaji katuji mimma yubtaga bihi waje Allah katune jiji busu kona katun adini ga da wani ejun boye kwaje ba a'a galan ga mimma yubta ga bi waje Allah ka tuna so jina na ja wa ilimi wa egwe soko na fuska soko na azza wajal na wucewa bai zance na la ya ta'allamu waje ka tuna na ja illa li yusiba bi aradan min ad-dunya ebo ne o di bukata yi jendoci waje o waje ciwon waje yi mi waje amfani ijen da ce na lawa da jika tuna da wani gurewa da wani wunji bo lawa wuza wangi ji ba wunji buwa to lo tun bai yi ba annabi ga to ya gagbaza wuce da nan lam ji alfal janna zanna wa kan aljanna yawmal qiyamah yafu ba duniya ke ga zanna lo alijanna har ya ga wa kai an ga wale ga to ga wa da to ba wani hadisa abu dawud kuma jama'ar musulmi ya ci tashin shi tarbiyya bayan ilimin addini galla katon addini iriya kato boko ba kuma zan duwa ciwo ga yaji boko je bo eko je ko ko sinaru yau to mun sai na maza ke yallau ga gaji wa je tumare kashe walawa zai je watu na gaga zai je digiri fi gwabu na gaga zai je diploma fi gwabu na gaga zai je nc fi gwabu na gaga zai ji sajin sakandirin adeba lowa ba na wasina wasina ebona ya tuna be kenan ji qur'ani wuna enu dabba etwa etwa da wannan wace zai ga zozo be sinaya na jigo ya keke tailoring makani ke bula zawon gida jin amfani bayan kwaji a magi a fi a gina ka dabba shi da kwayi kan hada ya kwana kwanan yi kwanan ko ko sinaya na jiga a kiyo lozu ko lowace sinaya na ji kur'anu tuye nan gada wani a ga abe kewo za su shi kwata sana'ar na jiga fiye a cikin gwamnati ya bogo ke ga wai tu gwamnati caca wa bai da ya zo ba ka jama na je wa mutu ba na ma zai ji mafi wani guki da tun sai lo inji dogai feji tuba wa in ga le tica bai asibiti soji ba zai tun loci kasan da shi kwata ga gige da gajibu ngala a gan da kwai zai ga ga da tu gwamnati wani a gan mu da da ji kafu kuma ne le ga wuji tun pe loji ba kafu ya ji ita iga ta mutu da asibiti soji daga la file ba wa zo ogo zandoro ga ya sinaya ma wayar da wa cikin wakiwo yo tailoring kawa de kpali efo yin kpali abebe wa diu labe o shigo to arziki ga tsandago wani to zai je albashi kawai ina bata ba ya ji ke abi ya daga go ina bata a daga wo a feshi shi kuyi dabara cooperative na zai lowa wani bai da shi na wani ci shayi zai yadda su ya tulo ci sai da bai ritaya ce ku ya shi so doji wa bi ya gi shi wani fitin gwamnati a mai dasi na hajji wa da shi ba hajji a ga keke gwamnati a filo yin tita can a fi wani lagos ilori ibadan kwasa yana jiya shi wani aka wata amma yi ga a yi wata gaya ni ti damini laliyo cizawa عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل الأمل من الخير ويعمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم قد جباب أبو ذر يسوش بيبويوه وقيل لرسول الله أنا قلت يوسف صلى الله عليه وسلم أنا أرأيت الرجل yan labarin ya zaba gi allazi ya malu al'amala min alkhair ne lutfa alkhairina. annabi yayi labarin ya zai biya tula be to alkhairi zai ta ci zawangi je wani waya mudu wunna sare zawangi ce kin e daji yu e ci to alkhairi be naji wai lona kala annabi ga tilka ajilu bushra ganna sodde zanna ranan rai. tilka ajilu bushra almumin nga bushar yo nabiya biya mumini tun ilo na adin labe yo na ke ga yo izalilu to alkhairi tun be rayu ya ce kin fi o gaza na kiyama wanda ci ba wani buna bushara a ciwi e da tun ijali ubuwa ne matuka wula yi busu kuma mai jin amma yadda ne zo su yi lotun gurbu maji busu kuma an dago da wange ya zuce wani kai wala wa ina wetu ilimi o ibe yon wudi ayi bo pipe bo da ga de woni zan ji ji wawa ga fe ci muamala wale en doro na waye didi ce pe da wa ga do ji oyo na yace wata leni ne uwa ga zai ji bo so ko na tun je bai ci winkin amma ba ga ile ga waye jin tuna mu ji bo so ko ba da zan do hakiwa zakirki kice kin zai wuya nin ba nan wato ya zaki mai jahili wani zanne ne ba zuda na za kirkije kin wore wani rekod za kirkije gai rekod za guru gai ke zaguru yau su kwari da tace za guru yau babu tarimin nazari ilal maratul ajnabiyya babu ne ba zaye tiyanci cin lelo ban zagina jan lallewa nan in zagi na wajen yawo wabe yi na in zagi na ji muharram yi wa yana abi hurairata radiyallahu anhu hukawar kwallon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ala ibn adam nasibuhu min az-zina mudrikum zalika la mahala abu huraira to ci be boyi ga ga ci su to sallallahu alaihi wasallam ga kuti: Ba a ibn adam nasibuhu min az-zina aka ta ci gina na biya da mu yanayi roguya mini ya ci da wani mudirikun zalika wuce ga zawangi gidi bi na, waye ja zawangi a diyar da tuzina zawangi a ya robo da tuzina mudirikun zalika wuce ga gina na biya da man doro de la mahala kilo keji da ganna ba ga waje zina to kila ci ga zan doro a ji zina wani zina alfaraji bai alfaraji ga yawon na je zandoro a rai zina na sha je zandoro na ga Anabi Muhammadu ya ji yayi da na sallawa da wasallam ga alaina ne e ko sun guba zina huma e ji zina a ga ki zina ga ya nazaru cin zagi na jin yawa ya ne cin cile mai hau? ni zina ga da wannan yi ni zaje safiwe egiyen su gizaje safiwe inji haji na biya wadana so zina ga wai jin da e eye wai jigi ha zina ade sai kan kwabe ne na la ilaha illallah sadakar rasul sallallahu alaihi wasallam wal uznani zinahuma ebona kuge jini kabu iji fahimta ku walu yi waji a ga wacin wale go amma daga nan niyan wangi daga wani kanga wani a ya wale shi a gula ne ka bute yau kanga kayi da yau annabi ga wacin mi na wai wani wale ibuna wuga Allah cincin da woma ya bayan mu amma wani wai kira kuna ya gabe wani lena wuje waya safi loja wale cincin ga abisi go a ga wacin wale wage shari'a da jibi wani amma sai da giye da ya giye su giza ji na obin yi waje yi miyana ya tule fi yana wani ko ba zaura na wajen yi a wani da ji fahimta sun zagi na gabe bayyana da wani ko tuba na shayi da gumi na gawal uzunani a ce ga tukwa guba bai daya ya ci zina huma ci dama rai alistimta alistima sai wo maga da ya yi zagi na jimi waya ne wajen ya <laughs> giwa ya ne sai wo maza wata na zuzu bi kalami ya gana wana ji mai ya dori ewo mai za ya ji na biye wani lisano gintara da wani wuce da ya ci ma zina wa alkalami zinan yi ga ji fahimta ku waliyadu a cagaye gwa zina ha zina gwama albatshu yi ke yan olago ton zagi agwa sun zagi go igin zage digman agwa sun kwe lagwa zau to ya gwawa wucin ya ci mai da kanga war rijilu to bici mai daya cin zina wale ci bici ga ya alkuta bici na hotelo min zagina kuma ji manufa alkhaira na wuyi mai da ya daji da ya cin daji ya zai na juba dajin da ce ya cin da zan doce na zan lo shani ya jin wuji bo yin ba ya bon zagin doce dai na fi ga be shani ba wuce wa ya cin da bayin ko ya wuce wa zo ba wuce ina lawo lo zo ba wuce na wa diule ba za bayin wa maza bayin to ya zan wuce na lo kan na bi ciwon wuce ya cin da ya cin da kan ga wal qalb a ta ga ya gba ya tamanna guri ke ga egbe dayaci lokaci ne mawai ji buri ga oh na degin zagin na ba na da ci je o madi ta alkhairi ba sai ji buri ga oh, oh e ko kici mi ada ci degin na kaba ji utabe mi o gurin na ne gbawai ji kanga ne gbawai ki wai jo e cin ga wai da kanga guri dede wa yusaddiqu dhalika al-farj au yukazibu ina ji wula gaskiya bu bai tabbata yadda ya ci daya wuce waganci na gai alfarjo ina ma ji wula wuga wadda ya ca na gai alfarjo ke ga yawo lokaci kiciya ba hukunci ya ci dace tiwo bu gai lokaci na yi ta wasu ba yi ta yin zagi na jalar yana kan ga ga lallewa na ya ci dawa lokaci na mai zabi a tiya bai cin dayan alfaraji na kan gaya ga waguje ya cin dace ka ga juye ga ya ci dacha ga bawa tsobawa adje zai yari ga wuliwe tsobo etiyan baki ba yin zagi na ke ga wa ba hukunci ci zagu ya ci dacha betun na jiya ya bu nan gagwawa bayaya gagwawa su kusi bai kira ci ne so ko mai da ke ya ko ya ci da fata lugwa abagun bagun yi wa da ke ya ci da lugwa wallahi rayuwa wangi sai saudiya bolin zagiyo kawa haliyu yamma daga fitowar bikin an da yadda moto kewa bayan zagiya a'a bal kusan ya ji kwata moto dubu ne latiya na yi gyaji mu maji aja latiya ma latiya na kawai ya duku zagi dai ga fe duwani wo bagi ga fe ga wa dai mota wuce da kan gaba inda yayin zagi kawai zai ni wallahi lofo in bugi ga wa kuma ya ga da wasu a bagi ga da za da mota da mu ya ji ya ga ji dai ba ba ji dai ja la ka ben zagi ya kaya ina saudiya wafu kin lilici so ku be lilici babu nika babu da ne ba za yi yawo na عن أنس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللام وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه مسلم daga bayana soso cube bayuyu babu ne ba zaye tila maryawo anas ga anna nafaran adije mando ciji min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam ta ci sahaba nabi muhammadu shaw sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi yi miji ya nabi muhammadu a ci ga da diga wani an amala yi fisira ga ya wa labarin yi tun da cina nabi muhammadu ya loso yi sahabu jikya e ya yi liwe ji wajen buwana ya tunguru na juge ya yi loso so cina e ga yi ya e boyi fi sun yi jin fakala ba duhun mini je man na jo adda zai shiga la ta zawajin nisa ebubu ya tunguru a ga ya jiya wasu bin zagi jiya midya bukata yawa mini manu jibe da na wakala ba don ya zake da ta can bugala kullu la miya gina kansa na kan yi rindoro etici bijo wakala ba don ya da ta can bugala ana mu'ala firash miya leta ya tace wasu ba kijo na fila mai ajiyar da shi kwata mu fahamid allah na bi dai wala bari da na na bi fin na kin ya ti hutu ba wajen da ya soko wa a na bi fin ga ma ba do akwamin ki bi bi da ci jo qalu kaza wa kaza ina ga jin kaza ina ga jin kaza ina ga jin kaza ki bebe a ce ga ga irin na jo ta. lakin ne usalli mi muhammadu na tufe na sallallahu alaihi wasallam usalli ni ya ji sallah da ya shi wa ana mu mai lele da ya shi amma ga ya zangu mi fata ya lele ya sha kuja alada miya wa asumu mi ya fi azun wa uftiru mai lufan da ci jigo ya fi azun ya bugu ya zubi wa gan igidi pátá zùnbọ̀ wọn dán ó jẹ́ bà wúmi ya wà tàzáwọ́jú nìsá mẹ́jí àwọ́ gani bẹ̀ zanza shi gbogbo ẹ̀zù bí wọ̀ gan wọ́n jí àwọ́ bí a ó jẹ́ ba wúmi ya saman ragiba an sunna ce zandoro da buye na mi muhammadu ta tuba na nan zandoro da buye na mi bebe ina nan zando da buye ya sunna mi ya na farai zan ta kpamba dan na takwan ba rawahu muslim hadisin imam muslim na gai gurgudu ya karatu ya gurgudu ne ganin social bai ga cimci na saku fagen bai subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu